Balhumfi هم في sai dai waɗannan mushrikai ba su kankance da hakan ba suna cikin shakka a kan haka suna ta yin su saboda batan da suke kai